الوكيل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم المشقة التي من هذا النوع wato wahala wanda yake daga cikin wannan nau'i din za ka na ya jilibuha nafsul amal amal mukallaf bi idan ya kasance shi kanshi aikin da aka kallafa wa mutum yana janyo wannan wahalar wato aikin da aka kallafa wa mutum yana janyo wannan wahala din faqad dafa'a Allahu bi tashri'il rukhsa hakika Allah ya tunkuɗe ta da shar'anta rukhsa wanda yake barkace Allah ya tunkuɗe ta tunkuɗe wannan mushakka din ta hanyar shar'anta mai rangwame an yi rangwame gare shi rangwame keɓantacce wa idza kana yajlibu al mukallaf ala nafsi idan ya kasance shi mukallaf yana janyo daga kanshi bi iradati da iradan shi to ganin daman shi janyo ma kanshi wahala na'am faqad nahahu Allah an zalik Allah ya hana shi wannan kun ga rigo shi mukallaf in ya zama da kanshi yake janyo ma kanshi wannan wahalan Allah ya hana shi na'am wa harrama wa kuma ya haramta mai ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم شي يسا منزو صلى الله عليه وسلم yayi hani daga azumin ainihin wato zagegen azumi kaga wanda mutum shi ya jawo kanshi ko ba ka ba ya sa ma kanshi wannan mushakka din wa an qiyamul layl kulli kuma annabi shi ya hana qiyamul layl gabaki daya wato annabi wato qiyamul layl duka mutum yayi qiyamul layl gabaki daya kaga wannan ya janyo ma kanshi mushakka ne shi manzo Allah ya hana wa an tarhib sannan attarahu wato ya hana mutum ya zama irin aikin fada-fada a gane mutum ya ce ba zai yi aure ba ba zai ci abinci mai daɗi ba ba zai sa takalmi ba ba zai yi kaza ba zai kaza ba wato wannan mutum ya janyi wa kanshi ne a gane mushakka din shi ya janyi wa kanshi na wa qala ama wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum yace ku saurara lallai ni na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokokinsa walakin ni asumu wa aftir sai dai cewa ni ina azumi wa uftir kuma wani lokaci in aje azumi in ci abinci kuma ina yin azumi in ci abinci kuma na'am wa usalli wa arqu sannan ina yin sallah ina yin bacci na'am wa atazawwaju nisa ina auren mata na'am kamar ragiba an sunnati kalaita min duk wanda ya kyamace sunna ta baya tare da ni na'am wa qala liman nazara an yasuma qa'iman fi shams ya faɗa ga wanda yayi alwashin zai yi azumi a tsaye a cikin rana na'am a cin saumaka wala ta a saumaka ka cika azuminka wala ta kunfi shan kada ka tsaya cikin rana ga tsayuwa cikin ranar wahala ya sa wa kanshi ko dama ce in mutum ya sa wa kanshi wahala shari'a tana ubunta shi ya kusar da wannan wahalar to ya sa ma kanshi wahala zai tsaya cikin rana eh? sai aka ce masa ka cika azumi azumi ibada ne ya cika amma tsayuwa a cikin rana zan yi azumi a tsaye a cikin rana kaga shi azumin ibada ne tsayuwa a cikin rana shi kuma wato kawai wani abu ne wanda ya sa wa kanshi ba ibada bane shi wa qala khudhu min al-a'mali ma tuqiqun ya ce ku riƙa daga cikin ayyuka abinda kuke iyawa Wani qasdu qasdu ilzam al-qasda ilzam al-qasda kalizimci tsayawa tsaka tsaki kalizimci tsayawa tsaka tsaki wato a wato ku tsayawa tsaka tsaki ta bulugu za ku isa inda kuke so alakal mutanabi'un masu zakewa masu wuce gona da iri sun halaka inna hadha din mati lalle wannan addini mai karfi ne sosai fa auqilu fihi bi rizqin ku shiga cikin addinin da sauki kada ku takura ma kanku a cikin al'amuran addini na'am walan shadda tadina ahadin illa galaba babu wani wanda yake tsanantawa wajen addini face addinin yarin jaye shi innal mumbattala ardan aqa lallai wato abu mai nauyi kaya mai nauyi wato la ardan aqa baya iya yanke kasa din nauyin sa baya iya yanke kasa wala zaharan abqa sannan baya wanzar da da baya baya wanzar da dabba an gane wannan ko mm. idan mutum ya dauki abu mai nauyi baya yanke ƙasa duk nauyin abu ba zai iya yanke ƙasa ba sannan kuma ba zai iya rayar da dabba ba cewa saboda nauyin abu a ce dabba ya rayu har abada misali kenan duk eh, tsanantawa baya tabbatar da alkhairi an gano wannan ko eh wa hakama bi ismi man taraka rukus kuma yayi hukunci da zunubin wanda ya bar rangwame an bai rangwame sai ya yi watsi da rangwamen bai yi aiki da shi ba wa tamsaka bil azima sai ya yi riko da azima ya bar ya arrukas wato yana yana jure abinda da ke cikinta na cutarwa yana jure abinda ke cikinta na cutarwa wa qala laysa min albirri siyam sai annabi ya ce mai ba shi daga cikin da'a yin azumi cikin tafiya irin wannan azumin wanda mutum zai ba kanshi wahala ya zama yana suma yana suma mutane suna kallon shi to irin wannan azumin ba da'a bane nan ba ana nufin kowane azumi ba da'a ne. a idan mutum ya yi azumi cikin tafiya bai galabaita ba da'a ne mana amma in yi azumi cikin tafiya ya galabaita irin galabaitan da yana suma ko yana gudanar da al'amura da ƙyar ta wannan wato ba shi daga cikin da'a wa inna Allah yi yuhibbu an kusa Ya ce lalle Allah yana so a jema ainihin rangwamen shi kamar ku an tuta za'imu kamar yadda yake so a jema azima din shi شو wancan wancan hadisin ان المنبت da izini shi innal mubad la بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد وضح الشافعي في الموافقات ذلك الحقيقة إمام الشافعي الشافعي يا بينا أشكال الشافعي الموافقات يا بقى يا يا ya bayyanar da wannan ma'ana ma'ana akan fardu kifaya din wannan ma'ana mai kima wa ce, yace innal qiyama bi zalika al fard qiyam bi maslahati al amma lalle tsayuwa da wannan farilla din farilla na na kifaya tsayuwa ne da maslaha na kowa da kowa an gane ko tsayuwa ne da maslaha amma idan idan mutum ya tsayu da fardu kifaya ya tsayi da maslaha na kowa da kowa kowa zai fa'idantu misali kamar likita in ya tsayi da aikin likitancin shi maslahan zai shafi kowa da kowa haka nan injiniya in ya tsayi da aikin shi na injiniya maslahan zai shafi kowa da kowa kun gane wannan ko shi galiban farin kifaya maslaha ne na amma eh kun na misali ha alal jumla ko su ana bukatar su toshe wannan kafa din a dunkule kawai su masu wannan haƙƙi na farin kifaya ana so su toshe shi mai a dunkule eh fa ba'duhum qadiru 'alayha mubashara wasu tashi daga cikinsu suna da iko akan da kifaya kai tsaye yanzu kaman wanda ya je karanci medicine har ya zama to likita ai yana da iko akan toshe wannan kafa kai tsaye shi zai karanta ko wanda ya je karanci fanni na shari'a ya zama malamin fiqh shi ma yana da iko ne akan toshe wannan kafa kai tsaye kai sai shi je to kai toshe kafan kaga shi da yi wannan karatu ya dauke mu wanda ba su yi ba eh wa zalika man kana ahalan laha wannan shine wanda ya kasance ahali gare ta na'am wal baquna wal illam yaqdiru alaiha su kuma sauran ba in ba su da iko akan ta misali sauran in ba su da iko misali wani bai da iko ya karanci medicine bai da iko yana da iko ne ya zama to lauya wani yana da iko ya zama injiniya ne wani yana da iko ya zama kaza kowa akwai fannin wani yana da iko ya zama to ya karanci hadisi ne kawai wani yana da iko ya zama to ya karanci fiqh ne kowa akwai fannin da yake da kwarewa akan shi na'am an gano wannan wal baquna wa in illam yaqdiru alayha sauran duk da ba su da iko akan ta qadiruna ala iqamatil qadiri qadiruna ala iqamatil qadiri su suna da iko akan tsayar da wa masu ikon ko ba gane ba su duk da ba su da iko amma suna da iko akan tsayar da masu iko ila kai da ka karanci fiqh ila ka da iko akan karatun medicine amma kuma kuna da iko ku tsayar da wancan ya je karanci medicine za ku iya tara kuɗi ku tura shi ya je karanci wannan abu ku gane wannan ko amma a aikace ba za ku iya ba sai dai kuna da iko ku haɗa kuɗi da ke gaskiya sun da dai ba mu da likita a cikin mu ba na a samu wani wasu kuma ce tunda dai babu injiniyoyi a cikinmu idan abubuwa suka lalace ya za a yi a iya gyarawa bari mu tura wasu mutane zai su karanci injiniyarin kaga ba mu da iko aikace amma muna da iko mu tura wasu su je su an gane wannan ko to idan muna da iko mu tura wasu su je su ba mu yi ba mun yi zunubi alal كان ko على الولاية فهو مطلوب بإقامتها duk wanda ya kasance yana da iko akan shugabanci to shi ana neman shi ya tsayar da shugabancin amma la yaqdiru alaiha matsalolin bi amrin to wanda ba shi da iko a gare ta to ana neman shi da wani al'amari in baka da ikon shugabanci zaka iya likitanci in baka iya likitanci zaka iya engineering in baka iya engineering zaka iya karatun karantar da addini kowa akwai ikon da Allah ya bashi akwai abin da Allah ya sauwake wa kowa ya marin kowa ya kawo zalika al-qadis yawa wato duk wanda ba shi da iko akan akan ko wanda ba shi da iko akan ta madlubun bi amrin akar ana neman shi da al'amari daban huwa iqamatu zalikal qadir shine ya tsayar da wannan mai iko tunda kai baka da iko to ka tsayar da mai iko ya je yayi a tayar da wani mai iko to wani tunda kai kana iya karatun medicine za mu tsaya maka wannan ya zama to dole ga ainihin al'umma su haka wa isbari ala al-qiyam biha wato da kuma tilasta mishi akan ya tsaye da ita sai kaga garin nan gaba daya ba mu da wani malamin fiqh to dole ne mu yanzu sai sarki ya ce to wani kana da basira bari mu tura ka ka je ka karanci fiqh dan dan ka dawo ka karanta da mu za mu kashe ko nawa ne an gane wani kai kuma kana da basira ta bangaren magani bari mu tura ka karanci medicine domin ka dawo ka dinga kulawa da marasa lafiya to sarki sarki musulmi zai tura wayannan kuma shi zai zai sa a dauki nauyin su har su su dawo an gane yana daga cikin abin da gwamnati ke yi na na wannan daukan wannan ya sunan shi scholarship to wannan scholarship din da ake yi kaga ai ana daukan nauyin wanda za su yi su dawo su dauke ma sauran mutane al'adun idan matsalolin da ya kama tifar wato shi mai iko ana neman shi da ya tsayar da farilla Shi wanda ba shi da iko ba ana neman shi ya gabatar da wannan mai ikon ya tsaya ya dauki nauyinsa. domin mai iko baya saduwa zuwa ga tsayuwa illa bin ikama sai sai ta hanyar tsayar da wani min babi ma la ce mulwajin illa bi wajin. wajib ta babin abinda wajibi baya cika sai da shi ya zama wajibi tunda kai ba za ka iya karantawa ba amma za ka iya ɗaukar nauyin mai karantawa ya zama dole ka ɗauki nauyin shi je yi ولقد بين الشافعي أن المواهب الناس مختلفة حقيقة Shafi'i الشافعي ياي bayani, baiwan mutane ya bambanta. yanzu yadda muka taru a nan wajen kowa akwai bai wanda Allah ya bashi akwai fannin da za ga Allah ya sauke ma wani wani kuma yana cin yana cin yaji sosai aka dauko fannin yanzu wani za ga lissafi in an ɗauko matsalar lissafi sai kan shi ya juyawa wani kuma ya ɗauki lissafin wasan yara ne a gari wani kuma abin da ya shafi karatun yare yare na bashi wahala yana shan wahalar karatu kowane yare ne wani kuma ya ɗauki yare wasa ne ga wani ya karci yarurruka yana jin yarurruka kala-kala ya san kuma ƙa'idojin na fata gani hmm. yanzu akwai wani wani mai wa'azi mai wa'azin kiristoci wani wani zaki night shi wannan zaf nan yana jin yarurruka na duniya yana jin turanci yana jin larabci yana jin ainihin yaren indiya yana jin yaren indiya yana jin yaren yahudawa yana jin kuma kowane yare zai iya littafi kan iya littafi da shi an gani? saka in zai iya dauko zai dauko bible na asalin asalin yaren da aka fara rubuta bible da shi eh yana jin yaren bible to duk irin wannan abuwa kaga irin wannan baiwa wani kuma yare dai ma bala'i ake da shi iya yaren ma ballan sana sauran kowa da irin nashi baiwa wani ji yaren da ya dauka zaka dauka kaman kawai yaren shi ne an gane to mutane sun bambanta akan bai da Allah ya ba su wato gwargwadon su wato ikon su a cikin al'amura ya bambanta ya yi hannun riga kuma ya fifici juna ba har za tahayya lil wannan ya riga ya tattali kanshi da ilimi shi wannan karatu na ilimi yana sauki gare shi wannan kuma ya tanaji kanshi ga ainihin administration idara wannan in ka ce kana so ya tsara maka yanayin irin za gudanar da makarantarta, za ka sha mamaki yadda zai tsaya ya tsara maka kawai haka Allah ya halice shi kan idara to idan ya je ya karanci administration zai zama ƙwararre sosai saboda Allah ya bashi wannan baiwa din wa wani kuma Allah ya bashi ainihin baiwa na shugabanci ne a gani za ga yana da baiwa na ya shugabanci jama'a na'am wa zaka wa zalika li sana'a wannan kuma Allah ya bashi baiwa na sana'a ne ko kuma shuka wato ya iya noma da abin da ya shafi noma yana samun nasara kai sosai wa hadha li wannan kuma kokuwa ya iya kokuwa duk wanda yace zai kokowa da shi zai buga shi da ƙasa wal wajib an yuraddi kulli mur'in alama ta hayya alau abin da yake wajibi shine wato kowane mutum ya tarbiyyantu akan akan me ma ta hayya alau akan abin da ya abin da ya shi gare shi na'am hatta yabruza kullu wahidin ma galaba alayhi har kowanne ya bayyana a cikin abin da ya rinjaye a gare shi wa mala ilai ya karkata zuwa gare shi ko karatun boko da kuke gani karatun boko nan za ga wasu iyaye wani baba kawai zai ce shi yana son yaron shekaranci medicine ne kuma yaron kira ba fagen medicine bane Allah ya yi shi gare shi to baban ya tura yaron cikin wahala wani baban yana kwance kawai zai ce kai yana so ka karanci lauya ne kuma yaron ba don lauya Allah ya yi shi ba akwai kokol da akwai karatun da yaron ke ganewa an gane to shi yasa kaga kowane yaro za a mai jarabawa ne wani fanni ya fi iyawa duk fannin da ya fi iyawa to nan za a tura shi shi ana kiran wannan takasus. kwakwalwar kowane mutum akwai baiwan da Allah ya yi mishi inda zai aikata abin da Allah ya bashi baiwa kai zai fi kwarewa to sai a zuwa tura shi mutumin da baya cin lissafi da kyau baya cin kaza baya cin kaza baya cin kaza sai a tura shi zuwa ga fage wanda yake buƙatar lissafi ke buƙatar calculation kaga an tura shi wahala an gani wani mahaifi ya zo ya ce yana so ya shi ta yi nurse aka ce to ta yi nurse aka ce to ka san abubuwan da ake bukata ka ba a yaro shi bai sani ko shi za ka yi nos? ko shi ba wani bayani yake bukata ba ko shi abin da ya sa sai boko kenan kawai nos. kun gane wannan ayi to kila yarinyan yanayin ta ba na ba ne. yanayin halittar ta kila ga abin da ta kware a kan shi nan da sauransu kai kuma sai ka yanke mata hukunci ce lallai kana so lallai kaza za ta yi za ga za ta yi wannan kaza din ba za a cimma burin yadda ake so ba amma da za ta yi fagen da ta ƙware to za ka ga ta ƙware sosai a wannan fannin kuma ta zama wani abu an fashe na yi aha wa ya kuli na a bizalika ya tarabba da kullum sai da kuma farin baya ha yi bizalika ya tarabba da kullum sai da kuma farin kifaya bayan ne, eh, an yi karatu ba na yaƙi eh yadda kuka kafa shi Allah ya sauke tana koyon bayan kwallon kenan saboda ya fi ya ko sai ka dauki yin ba ya ta kwallo Allah ya sauke akwai yaron da muka a nazari karatun boko duk karatun da aka bai gane ba amma zane Allah ya bashi shi in ya kalli waje kawai sai ya zana waje ba wanda ya koya mai kawai da ya abin na cikin halittar shi da gigi ne sosai amma ya iya zane kaga shi karatu wanda karatun boko wajen bangaren zane yayi su zai samu nazara wani kuma karatun boko gaba ɗaya ma ba zai ba zai ce zai san boko kwata kwata a rayuwar shi amma yana nan ya iya ya iya kafinta ya iya ya iya gyaran mace ya iya kaza ya kaza eh to ire-iren wurin guraren da ya iya in aka ga an buga an buga sai a kyale shi a bakin shi a tsarafan shi na'am na'am to ai tsarin kwallon gaba ɗaya ba musulunci ba ne magana wani zama sana'a ta zo ba akwai abubuwa da yawa da suka saba musulunci a cikinsa ko babu wata maslaha da ke cikinta ba za a ce wai yana wa musulunci wani a babu shi hmm. ba a cikin a baya cikin a jami'ar na ga malam ya kawo su malamai wanda da a fannin da suke su ba kowa amma sun daji a su koyar a cikin fannin wannan mutum ne dage bai zama gani a cikin koda ba a gani ne dage bai zama. Sai an halice shi ne don wannan abu za ka ga yayya. Kowa fagen shi za ka wani ai fagen shi ne amma ya zura yi karatun ba. Ma da zai karanta ya tsaya gobe zai zama. Wannan fagen cikin jirgin yake amma ya dawo ga addini to a cikin addini ka ga kana ba fannin da Allah ya halice shi domin ai ba karo. بسم الله الرحمن الرحيم. fasali game da gina sunaye guda biyu na zamani ismul zaman da kuma ismul makan fatakulu min yafkilu bi kasr al-ayn wato zaka faɗa ga yafkilu da kasara na ainun ala maf'il eh ismul zaman din shi maf'il inda sura yazo yafkilu to ismul zaman din zama maf'il maksur al-ayn da majlis kamar kamar yajlisu aga alawzani mi yafkilu sai zama majlis Eh, wal mabiyitu asalin shi mabiyitu sai kuma mabit a gane ko alawar zane shi ma mafilun ba ta yabitu bayyata tu mabiyitu alawar zane mafilun ومن يفعل ويفعل بفتح العين شكما يفعل ده بفتح العين ده دوما تعالى مفعل بالفتح كالمذهب يذهب مذهب يقتل مقتل هو اللي يزو كان يفعل ده مفعل da kuma mashrab da maqam ya zama shazi sajada ya sujudu kamata a ce masjid ko masallaci a ce masjid amma za ta ce masjid shazi ne wannan shi ma mashrik da magrib garaba ya gurubu kamata a ce magrib ta ka ce magrib da matsale da masjar masjid za ka ce masjid mai ko masjid wal marfik wal mafrik wal maskin mansik wal maksid maksid ba muksid ba wa hukiya alfatu fi ba'daha an yi kaito fataha ga sashen su wasu sashi kamar an sa fataha kamar maksad mansak wa ujiza fi kulle haza. amma an halatta fataha a cikin kowanne duka za a yi sa fataha idan kana fi'il sahih al fa'il idan fi'ilin ya zama sahihul fa wallahu ya zama da fa'ul din da lamun din ba harfin illa bane an halatta maf'ilin ko maf'alin ko wanda kai yayi daidai wa amma ghayruhu fa min al mu'tal fa amma wannan sa daga cikin mu'tal fa maksurun abadan shi mai illa ga fa'ul ana mai kasara ne har abada kaman wada wada mai illa ne ga mai fa'ul kaga mawdi'un wada mawdi'un wa'ada mau'id wajila maujil wa min al-mutan shigo mai illa ga lamun shigo maftuhun ne abadan kama awa daga awaya awi awaya awi kaga maftuhun wannan kai mutan lillah awaya awi to shi zama ma'awa alawa zani maf'alun ma'awayun wa marna ramayar mi marmayun wa da kullu ala hakika ta ta'liz na shiga ga sashin su da na wata da kulu wa qatar kullu na mutashi yadda ce nazarin hadisi da fito haka ka rinka nazarin irin wayannan littafan hmm? suna da amfani sosai yin nazarin su don wani zai ce kawai shi kawai shi kenan ba sai yayi nazarin su ba to in baka yi nazari ba ɗan karamin abu sai sai wulakanta ka sai ga mutum ya zo yana inkari kaga yanzu gashi an ce ta'un yana shiga ga wani to wani na ganin ta'un zai ce kuskure alhali kuma shine mai kuskuren kaga idan mutum ya riga ya san ga ka'idan nan ya karanta ya sani shi kenan an gane almuhim dai mu dinga baiwa tunda dai alqur'ani da larabci ne hadisi ma da larabci to mu dinga baiwa larabcin muhimmanci eh kar mu zama to zaga galiban mu daliban sunna kamar mukan guji karatun larabcin a ba shi muhimmanci sai dan bidiya ya ringa cewa ai ahlus sunna ba su san ba alhali mu muka fi cancanta mu san lugar larabci saboda fahimtar alkur'ani da kyau ba zai yi wasu an san larabcin to mu ringa ba muhimmanci yadda muke ba hadisin da fiƙi muhimmanci نعم قال أبو الحسنات اللكنوي في كتابه النافع الكبير أبو الحسنات eh annafiul kabir liman yutaliqu al-jami'a as-saghir liman yutaliqu al-jami'a as-saghir eh bada an zakara maratib kutub al-fiqh bai ya ambaci maratiba kutub al-fiqh ya ambaci martabobi na littafan fiqh na hanafiya wa ma yutamadu alayhi min hawa ma la yutamad bayan ya ambaci abin da ake dogaro daga cikin littafan hanafiya da abin da ba a dogaro gare shi kullu ma zakarna min ala ko sai ya faɗa a cikin shafi na ɗari da ishirin da biyu zuwa ɗari da ishirin da uku ya ce kullama zakarna min tartibul musannafat duk abin muka ambata na jeranta wallafe wallafe inna ma huwa bi hasbil masail yace kawai gwargwadon matsaloli ne na fiqh amma bi hasabi ma fi hamil al hadith amma gwargwadon abin da ke cikin ta na hadisan annabi fala yace a'a kan min kitabul mu'tamad ita bada alai ita bada alai ajlatul fuqaha Ya ce da yawa littafi abin dogaro wanda manya-manya daga cikin malaman fiqh suka dogara da shi mamlu'un minar a ahadith mazu'a ya ce sai gashi kuma an cika shi da hadisai mazu'ai littafin fiqh ne duniyar fiqh malamai suna kama hujja da shi amma kuma an cika shi da hadisai mazu'ai na wala musamman ma littafan fatawa fatawa na'am faqad wajjaha lana bi tawfiq nazar anna ashabara wa in kanu min al wato hakika ya bayyana gare mu ta hanyar faɗaɗa nazari cewa lalle mutanenta duk da sun kasance daga cikin kammalallu lakin da hun fi na ƙarin minar minal mutasahiri sai dai su wajen ciranto hadisi suna daga cikin masu sauci wajen ciranto hadisi mutasahilin ne suna kawo hadisai wanda ba su inganta ba su sa kultu sai na ce daga cikin wayannan hadisai na ƙarya bal albatila hadisai batattu wanda suka zo a cikin sashen littafai na manya-manyan malamai na hadisi man kaza salawat min al-Fara'is man kaza salawat min al-fara'id fi akhiri juma'a min ramadan kana zalika jabiran li kulli nafila salatu fa'idanci su fi umri ila 70 sana duk wanda ya rama salloli daga cikin farillai a ƙarshen juma'a ƙarshen sallar juma'a sai ya rama na ramadan kana zalika jabiran li kulli salati salatin fa'ita wannan zai zama to ya dora duk wata sallah da ta kubuci kun gane yayi duk wata sallah da ta kubuci wannan zai dora shi kenan in ana bin ka salloli da yawa sai mutum ya rama wasu salloli daga cikin farillai a ƙarshen juma'a yaron juma'a to wannan zai zama to ya dora duk wani sallah fatatu kenan hmm. kullu salatin fatatu duk wani sallan da ya kubuce masa wannan sallan da ya rama ya dora mai duk sallan da ya kubuce masa yanzu ba sai ya rama ba kuma qala al-laknawi rahimahullah fi umrihi a cikin rayuwarsa ila 70 sana har zuwa shekara 70 ya rama har sallar shekara saba'in ya rama sallar da mutum ya rama ranar juma'a kawai ba na ramadan ku to imamul lakano ya ce rahimahullah fil asar a cikin littafinsa, sa al asar al marfu'a fil akhbar al mawdu'a bayan ya koro hadisi a shafi na 315 وقال sha biyar. Aliyu Kari ya faɗa a cikin mawdu'an din shi as-sughra kubra da kubra batil al ya ce wannan hadisi batacce ne yanke domin ya yi karo da ijimai la ya kuma makama cewa wani abu na ibada baya tsayawa matsayin abin da ya kuma cewa mutum shekaru sannan ba a lura da to wanda sahibin nihaya ya yi sahibin nihaya ya ciro wannan hadisi a matsayin ingantacci wala bakiyar shara'a wala wala wala baqiyatu shura shurahul hidaya ko sauran shurahul hidaya sauran masu sharhi na littafin hidaya li annahum laysu min al-muhaddisin domin su ba su daga cikin malaman hadisi wala asnadul hadith ila ahad min sannan ba su jingina hadisin zuwa ga ɗaya daga cikin al-mukharrijin ba ɗaya daga cikin masu takariji ba ya kamata su jingina hadisin zuwa ga masu takariji ƙwararru akan haka ba su yi ba وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في أحاديث الموضوعة. ده إمام الشوكاني يا أم بتشيش أشكين الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. من هذا اللفظ. ده مثال وأن اللفظ يقال هذا موضوع بلا شك. yace wannan maudu'i ne babu wani shakka walam ajidu fi shay'in min al-kutub yace ban same shi a cikin wani abu daga cikin littafai ba allati jama'a musannifuha fi al-hadith al-mawdu'a wanda mawallafanta suka tattaro a cikin hadisai mawdu'ai walakinnahu ishtahara inda jama'atin min sai dai ya shahara a wajen wasu jama'a daga cikin masana a can birnin Sana'a fi asari na haza a wannan zamanin mu wasara kasirun sai zama da yawa daga cikin suna aikata haka an gane sai mutum ya rama sallah kawai ranar juma'a na ramadan sai ce ya rama mai sallolin da ya bari a can baya wala adari man wada'ahu lahu yace ni ban sani ba wane ne ya kirkiro musu wannan hadisin ne Allah ya wadar makaryata Allah ya wadar makaryata intaha kuma qala al-laknawi sannan sai al-imam al-laknawi sai ce mutana yanzu ga wannan hadisin yan malikiya ba san da shi ba to kuma za ka ga in kana in kana garin hannafiya din sai su ce ka kana ƙaryata malaman fiqh su kuma anan yan malikiya su a wajen su wannan hadisi ba sa aiki da shi su ba san da shi ba to kaga in kana garin malikiya kuma ka faɗi wannan magana za su goyi bayan ka an gani na'am na'am usulul fiqh ولا يكون na ingancin kiyasi an yakuna hukm al-asl ma'qul al-ma'na Allah yakuna hukm al-asl ma'qul mana idan ma an ce akwai sharuɗa guda biyar ko na farko ya kasance hukuncin asali ya tabbata da nassi ko ijma'i aw ma ko su biyu hatta ya sai hal qiyas alayhi har ya zama yana inganta a yi kiyasi a gare shi ko hukuncin asali ya tabbata da nassi ko ijma'i ko kuma guda biyun gaba daya har ya zama to ya inganta a yi kiyasi a gare shi na biyu Allah ya kona hukumar asali kada ya zama to hukuncin asali an shafe shi idan hukuncin asali an shafe baya inganta a yi kiyasi a kan shafafi kullura kada ya zama to hukuncin asalin an shafe shi da zarar an shafa hukuncin asalin shi kenan to ba a kiyasi a gare shi gare shi Zali kamar kuntu na haifu kuma an ziyarar kubur na kasance na hana ku ziyartar kabura amma yanzu ku ziyarce shi kaga yanzu an shafa rashin rashin ziyartar kabari yanzu an mai to mutum ba zai zo yi kiyasi a gare shi ba sai an ce an shafi an gane ku aha an yakuna hukmul asl ma'qulul ma'ana ya zama hukuncin asali wato hankali na gano ma'anan shi hukuncin asali hankali na gano ma'anan shi ai an na al-illa allati buniya alaiha al-hukm ila asl ai shine mu san illa wanda aka gina hukunci a gare shi ga asali kamar giya yanzu me ya sanya menene illan da ya saka haramta giya kaga maye to yanzu duk wani abin da ke maye za mu iya riskar da shi da giya ko to amma kamar abin da ya shafi a sallar asuba da ya zama raka'a biyu wani illa aka duba hankali zai iya gano dalilin da ya saka mai da asuba raka'a biyu a azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magariba raka'a uku kaga hankali ba zai gano ba tunda hankali ba zai gano ba za mu iya kiyasi a kan shi ba zai yiwu ba me yasa ramadan ya zama talatin me dalili shi ma yana buƙatar ba yana za a hankali ba zai gano ba to duk ire-iren wa'annan suna nan da yawa me yasa mutum zai mutum na alwala a ce ya wanke hannunsa kafin ya shigar da shi cikin ƙwarya kila wanda ce tsafta to idan hannu na garau kafin in zo yin alwalan ba shi yasa mai iziya yake cewa mutum zai aikata wannan ta abu da ne mai iziya ya ce mutum zai wanke ko da mutum ko da dama ka wanke hannunka hannunka garau yake in za ka yi alwala kuma in ka za ka yi alwala sai ka kana so ka wanke hannun kuma ashe ba a gano dalilin ko hikiman ba inda don tsafta ne ba za a ƙara wanke hannun ba إذا كان a معقول ma'ana? Idan ya kasance ba abin da hankali ke gano ma'anan shi ba ne ka an kana abudiyan kuskure ne wannan ka an kana abudiyan ka an kana abudiyan kamar ya kasance ta'abudiya ne fala yasqul qiyas alai eh baya inganta yin kiyasi akan matsala wanda yake ta akudiyya ladan ma'rifatul saboda rashin sanin illa din yanzu za ga da yawa daga cikin mutane sai wani kamar tambayar da wani ya mun nan karatun da muke kan magana kasaru cewa a yanzu ana shiga jirgi tun da yanzu ana shiga jirgin sama zan je kano kawai sai na shiga jirgin sama minti nawa na kai kano Eh? zai kai awa daya an sha biyar na je kano ko to sai wani ce to haka tunda dai ba wahala zuwa kanan yanzu kawai maganar kasar ba an cire shi ba kenan dai dalilin da yasa aka ce a yi kasar in ka ce eh an ce shi kasaru ana yin shi ne mazinnatul mashaka, mazinna ba wai tabbas akwai mushaka ba ana zaton a samu wahala a ciki mazinnatul mushaka ne zai iya yiwa a sha wahala zai iya yiwa ba sha ba amma ana tunanin tafiya waje ne wanda ake tunanin a sha wahala kun gane ku za ka iya ɗauka cewa ai tafiyan nan zai yi sauƙi sai wahala ya zo za ka iya tsammani cewa tafiyan nan za a wahala sai sauƙi ya zo kun ga shi tunanin shan wahala ne ba wai tabbacin shan wahala ba in ka ce kawai wahala ne kawai yasa ake kasar to kawai da zarar tafiya ba wahala shi kenan ba kasar to babu wanda ce haka an gane ku na'am an yi kuna alfar musawiyan lil asl fil illa ya zama to shi reshe yi daidai da asali wajen illa na'am لأن المقصود daidai wato reshe yayi daidai da asali wajen illa domin makasudi anan ta'adiyatu min al-asli ila al-farq shine tsallakar da hukunci daga asali zuwa reshe shine makasudi kun gane ana so a tsallakar da hukunci ne daga asali zuwa kamar yanzu giya da aka ce maye ana so a tsallakar da hukuncin haramcin haramci kamar da giya ya zama haramu ana so a tsallakar da wannan hukunci zuwa ga haramta kodin da haramta cocaine da haramta sholisho da haramta tsotson kwata da busasshen kashi da wiwi ana so duk a shigar da su cikin wayannan saboda sun yi sun yi ta a sana da illa iri daya wannan yana hukunta almusawa musawa fil illa yana hukunta daidaituwa wajen illa idan illa ya zama daya sai a bada hukunci da in illa ya zama daban-daban shikenan yanzu kamar koken da giya wanne ba haɗari? koken ya ninninka giya hadari to haramcin koke ma ya ninninka na giya kuma da giya aka yi kiyasi koken yana gusar da hankali fiye da yadda giya ce yi kuma koken yana jawo barna fiye da yadda giya ke jawo barna daga da yawa daga cikin yan kwallo yanzu yan kwallo idan dan kwallo na so ya yi ta wani irin mahaukacin gudu ko ko dan mai kokuwa in yana so ana duka shi baya jin duka din gashi baya cikin hankali, shi kuma ana duka shi baya jin dukan yana jin wani irin karfi da sauransu to allura yake sa a mai na cocaine duk sanda zai yi kwallo ko waye a mai alluran cocaine ko irin yan fashin nan yana so ya ta gudu bai kamuwa cocaine masu sport eh shi yasa in an kama mutum aka gano ya sha cocaine dakatar da shi ake daga kwallon in dan kwallon ne sai a dakatar da shi a ce an kama shi ya sha cocaine so an ba shi suspension na shekara kaza ba zai ƙara yin kwallo ba an gane wannan ko to kaga irin wannan makasudi shine ana so a tsallakar da hukunci daga asali zuwa reshi tunda asalin akwai wannan illa din to reshin ma yana da shi ko fiye da shi sai ba su hukunci da an gane wannan Allah ya kuna alfar asawat alhukum fi nafsi kamar misali yanzu Allah ya ce wa Allah ya ce wa mutane wala taqul lahum ma ya ce kada ku ce wa iyayen ku tun duk da shi kalmar ufin din an ce ba a san hakikanin fasarar shi da hausa ba bai fasarar ufin da hausa za ga wannan cewa kada ku ce ma iyayen ku tun an ce kuma ufin a larabci shine mafi karancin mafi karancin wulaƙanci mafi karancin wulaƙanci shine ufin mutum kuma ya ce ba tur da kai yaya ai kalmar ta yi nauyi da yawa to karancin dai kalmar da mutum zai gaya wa babansa karancin wulaƙanci shi ne ofe Allah ya ce kada mu faɗa haka ga iyayenmu to zagi ba za a yi kiyasin zagi ko a yi kiyasin duka ya fi iyayensa shi ma haramun ne an yi kiyasi ne akan wannan ofin nan tunda dai karancin zagi haramun ne ashe babban mamin min babu aura. ana kiran wannan kiyasul aula ha Allah ya kuna alfar al-sabat al-hukm fi bi nafsi kada ya zaman to shi far'u din hukuncin shi ya tabbata da nafsi ko ijma'i au bihi ma ko su biyu li'annahu la haja huna lil qiyas domin ba bukata a nan wajen ga qiyasi al-qiyas kaman huwa ma'ruf ha wato kada ya zaman to reshe wato hukuncin shi ya tabbata da nafsi idan shi da reshen ya samu nassi shi kenan kamar zagi yanzu zagi ai akwai nassin shi kuma gaba to tun da zagi akwai nassi karar wanda ya hana zagi to ashe ba a bukatar aiki ya shi akan wancan an gano wannan shi da ce eh, ko kuma da ijimai au bin Annan annahu la hajja wala lil qiyas dan ba bukata anan da kiyasi bal kiyasi kama huwa ma'ruf la yuzhabu ilayhi illa inda adamin nas ba a tafiya zuwa ga kiyasi sai in babu nas ko babu ijma'i wa min thamma eh thamma zarfu ne na makan kaman fa aina ma tuwallu fa thamma llah thamma ai can ne muda'in thamma amin thamma bi ma'ana a can shi zarfu ne na makan daga can ne aka ce la qiyasa ma'an nasu babu ƙiyasi tare da nasi. babu ƙiyasi tare da me nasi. eh Allah shi taimake na'am eh summa a summa ribu a summa izama Wani summa ai summa sannan ne nan, adafi ne wannan eh hamza ba istifham bane hamza da istifham ne yake to Allah shi taimake mu subhanaka na subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na in sha Allah wannan gaba za mu hada shi